الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله <clears throat> اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاه ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنعمت بها علينا في قديم أو حديثة أو سر أو علانية أو قاسة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد bismillahir rahmanir rahim babu wa allibas wato babin bayanin sa sutura wato nau'in sutura da kuma yadda aka so a sa sutura ai fi ma ya min hawa ma ya haramu wato babu a cikin bayanin abinda ya halitta na sutura da abinda bai halitta ba kuma na sutura din anabi anabi amirin al-ashari radiyallahu anhu kana abu amir al'ashari radiyallahu anhu ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallama za Allah ya ce layakunan na mina ummati a ƙawamun lalle za a samu wasu mutane cikin al'umma ta nan gaba ya sahilu na lahira suna halitta yin zina wal harira kuma suna halitta sa tuhayen alhariri Rawafu abu dawuda wa asali wa asalin hadisin fil bukhari yana na cikin bukari. abu amir al-ashari qala fil na fil adaraf ya ce cikin adaraf wato a ƙwakwato lafafi ismi an yi sabani game da suna ne fakila an ce abdullahi bin hani wato abdullahi bin hani a sunan abu amir wakila wasu malamai sun ce abdullahi bin wahabin da a sunan abu amir wakila wasu malamai sun ce ubaidu ibn wahab a suna abu amiri kun ga wa bakiya ila khilafati abdul malik ya rayu duniya bai mutu ba har lokacin shugabancin wannan marwan abdul malik ibn marwan kun gani wato abdul malik ibn marwan a ya yi mulki shekara talatin da uku kaminai a annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara goma sha uku kenan sayar rasu abu amiran anan abubakar ya yi shekara ta shidda ya rasu abu na anan umar ya yi nashi shekara goma sha biyu ya rasu abu na anan Usman ya zo ya yi nashi shekaru Abu na nan Ali bin Abi ya yi nashi shekaru Abu na nan wannan wannan Yazidu ya Yazid ya zo yi wata tara ne da ya kare ko wata goma sha ɗai Abu na nan marwan ibn hakam ya zo shekara ya yi wata tara ko wata goma sha ɗai shi ma yar rasu abu amira na nan a kamin e bayan abdulmalik ya wuce a'a kamin abdul kamin marwan ne wato bayan ali bin abi talib ma'awiya ya zo ya yi mulki ya shekara talatin da uku abu amira nan ne ya yi ya gama abu amira nan ba shi marwana kami ne ya zidu sai da ya yi ya wuce abu amira nan ne ya yi abu amira nan abdul malik ɗana ya tsaye shekara talatin da uku shi ma duk abu amira nan kun ga abu amira ya kusa shekara ɗari uku ya kusan shekara ɗari uku saboda haka ya daɗe ƙwarai shi ya sa aka ce wa bakiya ya rage bai mutu ba ila khilafati abdul malik bin marwan har zuwa shugabancin abdul malik bin marwan sakana sham ya zanna ƙasa sham walaisa walaisa bi amma abu musa al-ashari amma ba amma abu musa al-ashari na ba ba amma saboda yace kuma abin nan dalika kutila ba amin abu ba amma amir ne ba dalika shi wannan mutunan kutila ayyamu hunaini wato shi wannan amin abu musa al-ashari zalika kutila ayyama hunaini shi tun kwanukan hunaini yaƙin hunaini sanda an kace maka an kai hunaini sannan an kashe shi fi hayatin nabi a cikin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ismu suna ne abdu ubaid bin musa bin sulaiman shi wannan amiya abu musa al-ashari kala to shi wannan da ya abu amiri ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce la yakununna min ummati aqwaman lalle za a samu wasu mutane cikin al'umma ta nan gaba yastahiluna al-hira suna hana suna halatta zina بالهاء والراء المهملتين والمراد به استهلال الزنا ابن أكني الهرى حل التزنا ina an ka ce abin na na warra'i almuhammalatain wato an ka ce hira halitta zina shine ma'anarsa wa bil kha'i in ko an ka saka'un mai digo wa zai hiza almu'jamatain kuma dum ma'anarsa daya رواه abu داود wa asalu البخاري واخرجه wa تعليقا البخاري bukhari ta'liqan bukhari ya rawaito shi abin nan kun wannan wani lokaci na ba mu sani ba ko abinda annabi kanihi za su halatta zina da da dubara ne za su halatta ta kamar yanzu da malamai kai sai a ce in mutum na bi dan mata a ce ta zama mata ce kuma lokacin da ya tashi canza wata sai a ɗaya kai a ba shi kaya shi ba mata ta yi ba amma kuma an halitta mai ita mai yiwa shi na aka ne halitta zina ɗin mai yiwa wala hadisa dalilin hadisa nan dalili ne a ala tahrimu libasir hariri a akan haramcin satuwahin alhariri Ya ce suna halitta zinawar harira kuma suna halitta sa alhariri wato hadisin kenan ya nuna harama ne a sa alhariri kamar wadda zina take harama la'anna qawluhu yastahilluna domin cewa da yi suna halittawa kenan bai ma'ana ya aluna alharama halalan suna sanya abinda shari'a ta haramta suna shi halal ne wa yati alhadisu thani hadisi nabi zai so wa fihi at-tasrihu bidhalika cikin ne akwai bayyanawa game da cewa abin haram ce suke halittawa wa bil hadisa dalilin cikin hadisa na akwai dalili na anna istihlal la muharram la ya kuri min musamma musamman al'umma. don mutum ya halitta abin da a haram bai hisse daga cikin mutanen da aka ce ma al'umma annabi don kunga ya ce min ummaci cikin al'ummata wasu mutane za su min ummati kuma ya ce suna halitta haram ashe mahar da masu halitta haram cikin al'ummata in za a kira ana kira su al'ummata ƙultu ce wala kafa da abu hazal ƙauri milita ya ce amma wanga magana rauninta bai ɓoyewa wa inna manista halla muharraman lalle duk wanda ya halitta abin a haram ai abin na ne ittika abin nan ittiqai ya hillihi wato da hillahu ya halitta ya kudurta halaccin abin da a haram fayannahu kade kade kadaba ala kade kadabar rasula to shi ya kareta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya kudurta cewa abinda manzo Allah ya ce haram na shi ko ya kudurta cewa halal to ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi akbara annahu haram wanda shi annabi shi ya bada labari yace abin da haram na shi ko wanga mutum yace halal na kun ga ya karyata annabi kenan wa qawlu da yace abin da na yuhilluhu wato kenan yana halitta shi kenan raddul likalamihi kalamihi yayi raddi wato kenan bihillihi a radda li kalamihi bihillihi da halittawa ta yi radda bi kalami li kenan ya radda magana annabi wata kadibiya kuma ya karyata wata kadibi karyata annabi ko kufurun kafirci na. wannan da tawili na aka yi aka kai shi wato falabudda min tawilin hadis haka babu makawa dole a yi tawilin hadisin bi annahu arada annahu min al-umma wato a ce abinda annabi kani kununa a kawamin min ummati wato kenan abinda ya kani min ummati qabla al'ana kenan a ai qabla al hilali kamin ya halitta ina cikin al'ummata bayan ya halitta haram to ya halitta al'ummata za a isa istahalla in ya halitta haram Haraja an musamman al'umma ya yace daga waɗanda aka wa suna al'umma annabi wala hu ba inganta an yurada bil umma wato ainihi da al'umma wato an yurada bil ummati huna ainihi da al'umma anan ummatu da'awa al'umma masu da'awa ba al'umma masu kira ga addini sune masu da'awa ba halitta ce su aka nihi anan ba su aka nihi ba al'umma al'ummar da'awa li'annahum domin su mustahilluna li kulli ma harramahu لأنهم مستهلون لكل ما حرمه لا لهذا بخصوصه su suna halittawa ne likulli ma haramahu ga duk abin da ya haramta la lihara ba ga wanga abu ɗai kawai bi khususi a ce wannan ɗai sun ka keɓe halitta zina da kuma alhariri ba wa qad iktuliba an yi sabani fi dab'i hadhihi lafaza ga tsara wannan lafazin ana alhera fil hadisi a cikin hadisi fa zahiru wato bayyane ki iradul musannif lahu kawo wannan littahi kawo wannan hadisi ga mai littahi fil libasi cikin babin sutura don kunga ga babin sutura na amma sai ya kawo babin halitta haram Ya ce abin na na fadahirun abin da abayyane iradul musannif lahu kawo mai littahi gare ba libas cikin litahi annahu yakataru annahu bilha'i. ha'i kenan ya zabai bil ha'i ba da ka'u mai digo ba Bilha'i eh? bil ha'i ka'u mai digo na ko bil ha'il mu'jama da ka'u mai digo wa zai da kuma zai wa huwa alladhi nassa alaihi al eh, in an ce abin na hira wato eh, da haiza ba hira ba ya ce shi ne abin da malam humaydi ya ruwaito wabna asiri da ibina asiri ya hada hadisi a cikin wannan hadisi darbun huwa darbun min siyabil eh, abin na ne wannan in an ce al-khiza to sunan wani tawahina al-khiza sunan wani tawahina wani nau'i na al-ibrism ma’arufin sananne na wani nau'i ne na alhariri shi ma wada abu musa Bilhari, abu musa ya tsara wannan lafazin na khira ya tsara shi da khiza Bilhari, ra'i wato da ha’un da ra'un ba ba kuma to Bilhari, ra'i to kenan ya tsara shi da ha'un wanda bai da digo da ra'un wanda ba ta da digo al-muhammalatin wanda ba su da digo qala ibnu asir sai ya zama hira wato zina kenan kama wanda ya gabata qala ibnu asir ibnu asir ya ce fi an-nihaya cikin kitabun nihaya yace war mashhuru fi hada al abinda aka ni abinda an mashahuri cikin wannan hadisi ala akhtilafi durqi duk da yake hanyoyin hadisin sun sassaba yace huwal awwalu magana ta warko aka ne hera wato da ha'un wanda bai da ɗigo da ra'un wanda ba ta digo Shi ne san shi Allah lafazi na farko da ya kawo abin nan cikin wannan littafi Wai za ka huwa al-muradu min hadisu? so to in ko shi aka ne da abin nan da hadisin wa huwa al-khalisu min hariri kenan mai hiza mai hiza shi a nau'in hariri al-ibrisim shi aka mito kenan shi ne al’awwal ana saboda haka shi tataccen abin nan Alhariri na al’ibirisim wa adafar Hariri alayye adafin hariri alhariri hariri sananne gare shi min adafil amin ala khasi na adafin ami don an gace Al'hariri? da babba da karami duk ya shiga in an ka ce hiza shi kokon ya ce alhalis wato tatacci alhalis min alhariri kun ga shi tatacci yana da bambanci da sauran kowane alhariri kama a ce wanda ya yi kwaliti kwarai haka yace la'anna la khaza doyan an ce khaza wato hazzu kenan darbun min alhariri wani nau'i ne na alhariri kun san alhazu ma an bato su a baya alhazu wato muna fassara shi da saƙi alhazu saƙi ana fassara shi da saƙi to amma dai asili na ya ce alhariri na aka bi shi ya alhazu wa qad yutlaqu alhazu ala siyabin ana idlaqin alhazu ga tawahi tun saju wayanda aka saka su min al-hariri wa suji da al da kuma gashin rago Walakin humara maradu huna sai dai shi abinda aka nuni nan shi abinda na tatacce al-hariri lima urifa saboda abinda an ga sani min anna hada nau'u halalu cewa wannan nau'i halal ne wa alaihi yuhmalu ma akhrajahu abu dawud a kansa ake daukar ma'anar hadisin da Abu Dawud ya rawaito ana Abdullahi bin Sa'id ah, abinna ah, abinna ah, artastaki ko hmm eh, addastaki addastaki ana bihi Sa'ad gababa ne wato Sa'ad kala yace ra'aitu bukhara abinna bi bukhara rajulan naga wani mutum can bukhara bukhara sunan gari na wanda shi ya asalin garin su Bukhari Bukhari nasaba ne asalin garin Bukhara ya ce to na ga rajulan wani mutum can alaba galatin bai da bisa ga wani alfadari wanda yake fari alaihi imamatu khazzin sauda ya tara wani na khazzin saƙi sauda wanda yake baƙi. rawanin nashi na khazzu ne amma sauda baƙi. kala yace ka sani ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ha ga da kun ka gana sa rawanin ga da ka gari manzo Allah ya ta ni shi shi ya bani shi kun ga kenan a ce wannan ya halitta wa akhrajahu an-nasa'i wa dhakarahu al-bukhari kun bukhari ya ambace shi wa ya ci min hadisi ya umar zai zo cikin hadisi umar bayanin ma ya hallu min gairar khalisi bayanin al-hariran da ya halitta wanda yake ba tatacce ba wanda ya halitta yace bayani ne zai zo wa an huzaifa radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi hani gare mu an fiya fi yadda zahabi ya hana mu sharuwa ga cikin ƙwaryar zinari wal fidda ko ƙwaryar azurfa wa anna akula fiya kuma ya hana mu ci abinci cikin ƙwaryar zinari ko ƙwaryar azurfa wa lubsul hariri kuma ya hana masatuwa inda alhariri wanda ake ce ma alhariri din kansa wal khazbi ah, wa dibaji da alharirin da aka ce ma dibaji shi alhariri dibaji kauri gare shi wa anna jinsa alaihi kuma ya hana mazanna bisa gare don shi ana shin hida shi ayi zaune bisa manya ana shin hida su zanna bisa to har da shi dai duk annabi ya hana mu mai unhwani da shi yace abin da na wa anna kula fiha taqaddama hadisu hadisi ya gabata an huzaifa bi lafzi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda kada ku sha ruwa cikin kwarin zinari da azufa alhadis wa qawluhu huna abinda yake nuhi anan naha annabi ya hani ikhbaru labari na ya bamu an an lafazi ga wancan lafazin da ya ce la ta shirabu fi a zabul fidda nan ya ce "Na ha" wato ya ba mu labarin abin gada hadisi ya faɗi la ta shirabu to shi na ya ba mu labari zai taƙaddama wa taqaddama kalamu fi kuma bayani ya gabata can wajen wannan hadisi a baya wa allimsul hariri ya hana masatoyan al-hariri wa dibaji da kuma dibaji wa anna alaihi ya hana mazanna bisa gare shi rawahu al-bukhari wa wanaha ha hariri cewa da ya hana sa tuwayen alhariri wannan hayu zahirin fi tarihi cewa da annabi ya hana a sa alhariri to wannan hanyar da annabi ya yi zahiri yake bayyane yake fi tarihi cewa harama ne a sa alhariri wa ila harima ya hariri hariri zahabar jamahiru da yawa mahi yawan malamai sun ta cewa sa alhariri haram ne mahi yawan malamai mina umma cikin al'umma annabi sun ce sa alhariri haramun na alar rijali ga maza dunan iban da mata wa haka alƙadi iyad alƙadi iyad ya ruwaito an qaumin ibahatahu wasu mutane sun ce alhariri ya halitta wa nasaba fil bahri ibahatu cikin kitabu albahar. ya nuna ya jingina halaccin wa'anda sun ka halitta a sa alhariri ya jingina shi ila ibn ulayya ya ce ibn ulayya na ya ce haka nan wa kala innahu a in a ƙadal ijma ba da hu ala tarim ya ce amma bayan ibn ulayya ya ce sa alhariri ya halitta to bayan ya wuce malamai sun kulla ijma'i ala tarim shi harama ne a sa alhariri walakin qala musannu fil fatah sai dai mai littafin ga ya ce cikin alfatahu yace kad sabata kad sabata lumsul hariri yace sanya tawayan alhariri ya tabbata daga wasu jama'a cikin sahabbai an jama'atu min sahaba ga wasu jama'a cikin sahabbai akwai wanda suka sashi wa ruhun da wani su Kala Abu Dawud, Abu Dawud ya ce labisahu 20 min sahaba, sahabbai 20 sun kasa Al-Hariri." wa akasar ko ma hiye da ishirin rawahu ibn abi shayba an jam'in minhu ibn abi shayba ya rawaito shi daga wani taro minhu na abin nan su magabatar wa qad akhraja ibn abi shayba ibn abi shayba ya fitar da hadisi min tariqi ammar ibn abi ammar na ruwaya hadisi ammar ibn abi ammar ala ya ce abin na anta marwanu ibn hakam eh atat marwanu matarifu khazin to atat marwanu ibn hakami matarifu khazin wato matarifu sunan tawahi na na alhazi na alhariri to sun ma'ana ta zo wato an kawo mai faka saha asaba rasulullah sai ya suturta su ga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi marwan bin hakan shi na wanga da mun ka faɗa yanzu wanda daga muawiya sai shi daga muawiya sai abin nan yazidu daga yazidu sai shi marwan bin hakam don da ya rasu sai ya baɗa na yazidu sai shi marwana sai ya auri uwa yazid da ya aure ta sai Yazidu ya mutu da ya mutu sai ya zama shugaba sai dai duka kusan kamar lokaci gurana shi wancan ana ganin wata tara zuwa sha ɗai shi ma wata tara zuwa sha ɗai ko wata goma sha bakwai duk dai lokaci guda sun kawo shi to shi marwana dai shi aka kawo ma wannan sutura sai ya suturtar da wasu jama'a cikin sahabbai amma ga zahirin wannan a wannan baya nuna halacci ne domin lokacin shugabanci ƙarfi gare shi da ya ba su wanda ya ce bai su bai ansa marwanu wani mutum na Allah shi ya san da ya yi abinai kun sai shi na wanda annabi ya kora da madina lokacin usmanu ya dawo da shi shi usmanu shi ya dawo da shi har ya mai gwamnan madina kun san shi na shi ko da ya yi wata doguwar tahiya yabba abu huraira don abokin abu huraira yabba abu huraira ɗani ya ɗana gwamnan madina yan watanni uku haka to lokacin nan mulki na da ƙarfi in aka ce ga abin da gwamnati ta ce ba ka iya hitowa ka ce ba ne saboda aka yana yi wa wannan bai hitar da alharirin daga alhazzu daga zamanai hannanne ba domin marwana na ya ba su kuma son kasa ƙala ya ce wal'asahu fi tafsirin hazi annahu siyabun wato abinda an mahi inganci ga tafsirin alhazu to shi tuhahi ne wato eh, abin na nan sadaha sadaha ya samu kucan ta eh sadaha min alhariri wato zaranta daga alhariri yake amma wala hamatuha min gai. amma zaranta mai kakki haka daga alhariri yake amma kamar naman ta wato zari mai gittawa haka shi ko mun ga gairi daga wani ne kun ga kenan ba alhariri na ba sai dai akwai alhariri ciki ne amma magana ingantacciya kenan ba ba hariri na zalla ba amma dai akwai alhariri ciki ne wakila tun tun saju kuma an ce abin da nan ana saƙa ta makhluqatun min haririn ana shiɗaya ta da hariri wa sufin da kuma gashin rago a wani hauyi ko abin da ya kama da shiya kun ga dai duka wannan yana fitowa da abin da a hazu wato saƙi ba alhariri na ba dai tabbatacce haka wakila asaluhu ismu da batir. asili na sunan dabba ne yuqalu laha al-khazz aka ce ma al-khazz wa sumiya thawbu al-muttakhazu min wabarihi khazza ai sutura wanda an kai daga daga gashinta an ka ce mai hazzu wato linu umatihi saboda tabshi ne yana da ni'ima manya kasa shi kun ga dai tuwayi na na ni'ima amma dai ba alhariri ba ne sun na alama kulle da haririn sannan an ka yi dalaki ga duk abin da an ka shi ɗaya da alhariri lina umatul hariri saboda na'ima hariri wato an ka mai suna alhariri idza arabta hadha to idan ka gane wannan faqad ya yana yiwa anna alladhi anna alladhi albasa sahaba suturar da ya suturtar da sahabbai fi riwayati abi dauda kana mana al daga alhaji take ba daga ba daga alhari ba eh ba ba ta tace alhariri ba ne to ta harin da kun ga ana ta magana yanzu tun zo muna magana kan abu guda shi alhazu din shi na muka magana kai ne cewa wasu al'umma za su zo su halatta yin zina salita alhaz wal harir salita abin nan alhariri shi da ma alhazu halanna ma'ana waccan dai ta harko suna halitta zina shi ita zina da ma haramunta to wanga ko alhazu ba shi aka mihi faccan alhariri aka ne don shi kun ji a halanna saboda ka bayana yana ni wasu mutane za su zo su halitta halat ba shi aka mihi ba abinda da ya haram za su zo su halitta za su halitta zina su mutanen in sun zo kuma su halitta ta alhariri wannan shine illa to ma'ambata ciki ma'ambaci hadisan da ya ce ya tahi ya ga garin bukara ya ga wani mutum da da rawani na alhazu ya ce maza Allah ya fito ta shi to abinda nika son ku lura da shi kamin baka yi inda za mu tsaya mu kwana abinda nika so ku lura da shi wato abu biyu ko uku alhaji dai haramun nan kun gane wannan alhazu da an ka ba wata ma'ana ta hazu saƙi saƙi kun ga ba haram ba ne kamar da kun ka je an cuɗanya dai akwai alhariri ciki ne suturar da an ka cuɗanya da da yadi an ka gama da alhariri ba haram ba ce don haka ya ce annabi ya suturta mai kuma ya ɗaura mai wannan rawanin da ya gani annabi albasani rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya sanya min da kai ne ya ɗaura mai to abin lura ku lura annabi da kai ne ya ka ɗaura masa bai ne rawani da kai ne ya ka ɗaura musu amma duk wannan ƙoƙari da annabi ya yi har suna alfahari da annabi ya ɗaura musu kun ga yanzu mun kawo wani lokaci duk wani yaro da ya taso bai iya sa rawani kokari ya kai babu ruwa ne da nasusin ga duk karatun da muka tun da babu ruwa ne da shi amma musabaka da ka bada kuɗi babu irin wanga karatu ba a samu ne gare ta littafin magabata ba a samu ne amma kun ga suna nan suna yin ta kuma suna alfahari da ta har aka akai ana yin ta Eh, akwai masu eh, abin yan wancan bangare kasa shi amma yan bangaren kowa a ra'adin musabaka kowa yana yi ko to abin da naka so ku lura shi ku dubi karatun da kuka yi ku sa karatun ku ba ku ba kallon abin da mutane ka yi yau kowa kowa abai diba karatu ne sai an mai shi baya kowa abai diba karatu ne sai amma sai baya don waɗa tawili ɗaya za a yi ma a kawo maka tawili tawilin wasu wayanda ba su iya sawa sai a raba ka da sunna kuma ba a aza ka ga wata sunna ba a raba ka da sunna da ka sani to wannan abubuwa sunna ka ku lura bayana aka ci shi yasa kun ka ga zaman lahiya ya ya ƙasa ba a yin abin da aka ci gaba ga addini abinda duk an da ci gaba ga addini duk wanda ya raba su ta tawili suka sai su mai sai baya to so na kai ku lura da karatun da kuke yi duk inda kun kai ga wata matsala wadda kun ka ga muhimmata ku sa mata alama don ku riƙa yi in kun ka je rigima kanta ku ɗauko shi ku diba ku gani sai ku samu natsuwa in mutum na yin abu saboda Allah Allah zai taimake shi in mutum na son ya gane Allah zai ganar da shi duk wanda ka son ya gane gaskiya yadda hanyar da aka samun gaskiya to yana gane lokacin da muke ciki lokaci ya yi nisa kwarai da gaske A ɗazu wani dokta ke gaya min yana cewa yanzu an kai wani lokaci da yaro ya tashi ya ta wani wuri ya ɗan dawo sai shi kokarin wargaza duk abin da malamai suka yi ce kuma shi bai yi karatun ba karatun na yi ba amma dai ya koyi ɗan harshen larabci ya ɗan yi larabci shi ke nan da shi zai tashi ta watattaka malamai magabata ya zo muke magana da wani dokta abin da ya fi game ya ce su sun lura da irin wannan shi na duk ahiti na ƙasar da to kamin dokta ya ce min ya lura shi ya haifi ta na ƙasa gani tun na wancan shi ya na ƙasa ni na kuma ta gaya muku wannan to wannan shi yasa kun haga na ba ta kariya ni so na kai karatun da muka duk abin da kun ka san mai muhimmanci na ku sa mai alama inda duk rigima ta taso game da iri ne sai ku ɗauko shi kuɗi ba ku gani sai ku samu nutsuwa ku ci gaba da aikin ku ko ba dibin mutane yau in kun lura kowa inda ya samu gabacin yayi to tun da haka nan na babu wanda aka tattara ma a ɗora samun mai baki sai wanda ya bi gaskiya shi da aka taruwa ai ta samun mai baki amma kowa kwashi shirme ne ba mai ce mai komi to in kuna so ku samu ci gaba ku samu gamawa lahiya da taimakon Allah don matsalar da kuma gani muhimmai an kun kai ga wurin da take to ku sa mata alama kuna yi kuna dawowa gare ta domin wani hadisi ya ce abin na na wanda ya wanda ya riko da a lokacin da inda da ummati kamar mai rikon garwashi na haka ga hannu ne kunga in bai yi dauriya ba bai iya rikewa dan za ku ga kowa na ta shirme kowa na na shirme ba ruwan wani da wani in sun haɗu duk sai ku ga sun gama sun gaisa sun lali sun yi dariya amma kai da kai tsaye kace sai an gaskiya sai ka ga duk ya akai da kai to lokaci na mun ka kawo shi yasa na so in ƙara tunatar da ku game da wannan don ko kama hanya wadda za ku ga wadda za ku yi domin kuna da rayuwa mai tsawo insha Allah Allah ya taimake mu ku bari mu kwana nan wurin wa in kana zahiru ibaratihi yati zalika wa amma alqazzu bil qafi to nan za mu tashi wa amma alqazzu bil qafi nan za mu kwana insha Allah alqazzu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 သမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာသမ္မာလေ

wannan ba ga ya dawo ba ha sannan na amurata sannan na amurata sannan na amurata ku ci gaba ai wannan na nace wanga yara wanda ya gudu Thank you.

Allah'a emanet Salam alaikum.

اللهم إنا نسألك بالله العهد الصمد الذي له به ولم ورحمه الله يكن اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن الأخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل حوائجنا أنت أعلم بها فقدها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدره ووفقهم لداعتك ورزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم